ka yi kawai ya iya girgiza mishi yana faɗin babu komai ya kuma ji daɗin yadda bai matsa mishi da tambaya ba saboda ba shi da wata amsa tsayayya da zai iya baiwa abdulhafiz din a watanni biyun nan cikin hindu ba karamin wahala yake ba ta ba ba ta kwana biyu ba kara mata ruwa ba gara cikin satin nan ya ga ta fara warwarewa watannin nan su ne masu tsayi a rayuwar shi tun da ya mallaki hankalin shi da ya yi su ba tare da mace ba shi yasa a satin har cikin idanun hindu yake ganin yadda ko kusa da ita ya zauna a tsorace take da shi wani yake bulbulawa cikin shi yadda yake jin tana dakushe mishi abin da yake ji abu ɗaya hindu ta kula da shi yanzu in har yana gida to yana manna da wayar shi ita kanta ba daɗin take ji ba sati ɗaya kenan da take samu ta ci abinci ya zauna duk ta yi wata irin rama duk abin anti sai da suka zo suka duba ta baba kuwa zuwan shi hudu duk idan ya dawo aiki yakan biyo ya duba ta duk da sau ɗaya ta samu ya shigo cikin gidan har ya zauna ya sha ruwa sauran a tsaitsaye suke gaisawa ya ba ta tarin siyayyar kayan ciye-ciyen da take lodawa a firij wanda za su lalace ta baiwa mai aikin aikinta tunda ita ba iya ci take yi ba yau ta rasa abin da za ta yi tunda dimples ta ce ba za ta shigo ta saka mata pins ba saboda za ta je gidan su bibi da bikinta saura sati uku suna kan hidimar da ake ta faman yi babu hindin saboda laulayin da take fama da shi ta kuma kira cewar ba za ta sami shigowa ba don wajen aiki ba su bata tashi da wuri kamar yadda ta yi tsammani ba ta tawayar ta ɗauka yanzu ta zama 'yar kallo a twitter saboda bakin kishi irin na hamza da ta yi tweet ma idan ya hau ya gani da ta yi tweet ma idan ya hau ya ga maza sun yi magana baya ce mata komai sai dai ta nemi tweet ɗin ta rasa ya goge ta san duk inda yake yana gab da dawowa yanzu tun da har an yi sallar magariba a nan inda ta idar da sallar take zaune tana danna wayar fita ta yi daga nata account ɗin ta shiga na hamza da ta ga tarin notification ga kuma sakonni da yawa ta dm shiga ta yi duk yadda zuciyarta take faɗa mata karta hakan karta ja kanta abin da zai ɗaga mata hankali amma kuma wani ɓangare na zuciyarta yana faɗa mata ta duba ta san mansi na nan tana bi mata miji tana kuwa shiga saƙon farko nata ne shegiya mai tallarta ba ta furta a fili wani tukukin bakin ciki na danne ta shiga ta yi tana ja ta koma daga farkon hirar da ta mishi magana tana duba lokaci jiya ne ma karfe biyu na dare saboda ita bata san darajar ya mace ba karfe biyu za ta fara yi mata magana da miji amsar hanza ta gani farko hira ce suke yi mai tsafta kafin mansi din ta fara mashi wata magana da ta canja ga baki ɗaya kala hirar su jikin hindu ba inda baya bari saboda munin abin da ta kasa daina karantawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta farca ganin yadda mansi take cewa hamza ya duba whatsapp din shi ta tura mishi hotunan da bidiyo din da ko ita da yake mijinta ba ta jin za ta taɓa iya tura mishi su ko don tsoron kar wayar tashi ta faɗi ko a sace da irin waɗannan abubuwa a ciki da ya kamata a ce idanuwan shi ne kawai za su gani kifa wayar ta yi ko ina jikin taɓari yake saboda tashin hankali ga hawayen da suke cike da idanun sun maki zubowa saboda zafin da zuciyarta take yi daukar wayar ta tana fara rubutu dan uban babanki duk hotunan da kika tura mishi suna wayata da screenshot din wannan hirar gabaki daya idan baki blocking din shi kin daina mishi magana ba sai na yi postin hirar nan da duka hotunan nan har da videos ɗin a tele kowa ya ga karuwancin da kike bin mazan mutane kina yi wawu ya ja ka ballagaza da bata san inda yake mata ciwo ba tsohuwar banza kawai sai ta je zuciyarta ta mata ɗan sanyi da a ce za ta ga mansi ɗin ido da ido ta kama ta ta jibga kamar ganga ai sai ta fi hucewa sau biyu tana sake sallar isha saboda farkon ba ta da tabbacin ga abin da ta karanta a ciki saboda tashin hankali tana sallar tana kukan wannan jarabta da take ciki ba ta san ranar da hamza zai bar zuciyarta ta samu hutun kirki ba ta ɗauka yanzu cikin jikinta ya sa shi ya nutsu duk tunanin da take yi ya daina shan koma me ta ga ya sha a daren nan na farko a gidan saboda ba ta ƙara ganin shi cikin maye irin wannan ba addu'ar da ta dukufa tana mishi ta karɓi ta wannan fanni duk da ta fara ɗora laifin wannan abin da ta ga sun yi da mansi a kanta watakila da a ce ba ta nuna mishi wata a satin nan bayan haƙurin da ya da ita na watanni biyu da bai koma wa mansi ba da abin da ya faru bai faru ba yana hanyar dawowa kan shi ya yi bala'in nauyi saboda abin da ya sha mai ƙarfi ne ba wani abincin kirki a cikin shi so yake yana shigowa gida ya watsa ruwa ya kwanta tun da ya yi isha'i ya kusa gidan ma sai ya ga kiran mansi har ya yanke ba zai ɗaga ba sake kiran shi ta bai ɗaga ɗin ba ganin ta mishi kira na uku sai ya sa shi ɗagawa don ya tabbata akwai dalili mai ƙarfi da ya sa take kiran shi. kukan da ya ji tana yi ne ya sa shi sauka daga titi yana yin fakin gefe yadda kan shi ya nauyi ba fa zai samu nutsuwar yin tuki da amsa wayar a lokaci guda ba ki na min magana mansi ba na gane me kike faɗi me ya faru me ya kai miki ya karasa tambayar da fulatanci ita ma da shi take magana matarka ta ga hiran mu jiya ka duba whatsapp ka ga me ta ce min hamzi ka rufa min asiri ka ba ta haƙuri kar ta dora hotunan nan a tl in dai kai ne na haƙura wallahi cike da rashin fahimtar abin da take faɗi ya ce ban gane ba amma kuka take yi sosai abin da bai taɓa gani ko jin ta yi ba tun da ya santa da shi kai ka san a duniya kai kake da waɗannan hotuna ko kuma kai na taɓa kasa da turawa duk iskanci na saboda na yarda da kai wallahi ba zan yafe maka ba idan suka bazu kai mata magana Mansi ta karasa cike da kashedi tana kashe wayar. Hakan ya sa shi duba WhatsApp ɗin shi ko zai fahimci abin da take faɗi. Screenshot ne na sakon da Hindu ta tura mishi. What the fuck? Ya furta a harzuke yana sauka daga WhatsApp ɗin ya kira lambar Mansi. bata da hotunan ki ko ɗaya? Chat ɗin kawai da ta gani ne. Ki kwantar da hankalinki babu abin da zai faru. Yana jin ajiyar zuciya da take saukewa. Don Allah Hamza. kai yake girgizawa na faɗa miki karki damu ba abin da zai faru kai dalilin da ya sake ka yadda da ni tun daga farko ki sake yadda da ni da na ce miki babu abin da zai faru ya faɗi kafin ka ce wani abu ya kashe wayar Allah ne kawai ya ƙarasa kawo shi gidan lafiya saboda yadda yake fusgan motar bai aiki hindi duba mishi chat ba bai ga dalilin da zai sa ta yi abin da ta ba saboda ba ta da wata alaka da mansi da shi take da shi kuma shi shine yake da alaka da mansi shi ya kamata ta zaga ba ita ba idan mutuncin shi yake bukatar ya zube zai yi da kanshi ba sai ta mishi ba tana sallama sallah yana bankaɗo ɗakin kamar zai karya ƙofar haɗi da faɗin hindu me kike tunanin kin yi ya tambaya yana kallonta ita ma kallon nashi take yi cike da tsantsar mamaki me kake tunanin nayi ware idanuwan shi yana wani murmushin takaici mai sauti ki an samun tambaya ta akan me zaki tura mata wannan sako me taimaki da zaki zage ta miƙewa hindu ta yi tana son saka idanuwanta cikin na hamza tana son sanin da gaske ne maganganun da yake faɗa mata idan da kunya a idanuwanka za ka tsare ni da wannan tambayar don na zagi karuwarka ta furta kalmar karuwar shi ɗin na fitowa daga wani lungu na zuciyarta da yake mata ciwo na gaske kin taɓa ganin alamar kunya a idanuna ya tambaya yana haɗa space ɗin da ya rage tsakaninsu yana tsare ta da idanuwan nashi karuwa ta ce shi yasa nake tambayar dalilin da zai sake zage ta tun da baki da alaka da ita ni ya kamata ki zaga ba ita ba in kina da hankali wata irin dariya ta ji ta kubuce mata mai haɗe da wani sautin kuka duk abin da yake faruwa duk faɗan da suka yi a kan sauran 'yan matan shi musamman mansi da ta zame mishi wani bala'i da hindu ta rasa inda za ta fara tarbar shi to yau ne karo na farko da take jin dana sani na tasowa daga ɗan yatsan kafarta yana tattarowa daga dukkan gabanta kafin ya samu wajen zama girjinta kai ne babban marar hankali wallahi da kana da hankali ba za ka tsare ni kana faɗa min waɗannan maganganu akan wata ballagaza ba kai ne babban mahaukaci hamza da mamaki yake kallonta a tsayin rayuwar shi banda abdulhafis ba wanda ya taɓa kallon shi ya kira shi da marar hankali cikin raini haka ni kike kira mahaukaci ya tambaya kai ta ɗaga mishi tana saka hannuwa ta goge fuskarta da wasu hawayen baƙin ciki da suke sake zubowa na kira ka mahaukaci wallahi yau ne na fara tar da mugun halinka hamza na ɗauka za ka canja na ɗauka zan iya canja ka me a jikin mansi da ni bani da shi me take maka da ni bani iyawa ta yi mishi tambayar da ta daɗe tana yi wa kanta yau ta bari ta fito fili saboda gaskiya tsoracen take tsoro ba na wasa ba da halin hamzan karo na farko tana jin kamar bata isa ta canja shi ba kamar shi ɗin baya son canjawa in kuma baya son canjawa ita ba ta isa ta canja shi ba ka faɗa min abin da take da shi da bani da shi ka faɗa min me kake nema a jikin ballagazar nan juyawa ya yi da nufin fita ya bar mata ɗakin saboda sosai kalamanta suke ƙara har zuƙa shi musamman da yake jin tana gab da faɗa mishi ta yi da na sanin auren shi idan shi bai gaya mata yayi nata ba to ba zai jira ta fara faɗa mishi ba ina zaka je ka amsa min in ji ka faɗa min abin da yake jikin karuwarka da bani da shi juyawa ya yi muryar shi can ƙasan makoshi ya ce idan ba za ki iya karanta chat ɗina ki kukanki ke kaɗai ba karki sake shiga min karki sake min makamancin abin da kika min yau wallahi zan baki mamaki ba ki sanni ba shi yasa sosai take kallon shi tana sake sa bayan hannunta ta goge fuskarta wallahi idan yanzu na sake hawa sai na zage uban uwar mansi kana jina sai na zage ta a kanta ne kake faɗin za ka bani mamaki Allah ya baka iko na zage ta hamza na zage ta ka bata karasa ba saboda marin da ya ɗauke ta da shi wata irin walƙiya na giftawa ta cikin idanuwanta da gaske ne littafi bai mata ƙarya wajen rubuta kalan marin nan ba ta rantsa idanuwanta tana buɗe su ya fasa hudu don ta tabbatar da ƙwayar idan ta bata faɗo ba kafin ta dafa kuncin ta nemi hawa ta nemi hawaye ma ta rasa don azaba na faɗa miki zan baki mamaki kin iya ko ya furta da wata irin murya da shi kanshi ta sauka kunnuwan shi da wani yanayi jikin shi har bari yake saboda ɓacin rai ya ɗauka auta ce mace ɗaya rayuwar shi da zai taɓa ɗaga mu hannu saboda bai hango hindu za ta tunzura shi haka ba za ta saka shi jin sanya jibgeta har sai ya daina jin nauyin da kan shi mari ni kamara a kan mansi kamare ni tsaki ya ja mata mai sauti yana wucewa haɗi da jan ƙofar da ƙarfi ƙafafuwanta da ta ji suna rawa suka saka ta zama amma jikin taɓar yake dole ta kwanta tana jin hawayen da suke bin gefen fuskarta ga kirjinta da ya nauyi kamar zai buɗe mutanen da suka taɓa marinta ba su da yawa a rayuwarta ta kuma manta ranar da hakan ta faru mijin da take ƙarƙashin inuwar auren shi ko a mugun mafarki ba ta taɓa hango shi zai ɗaga mata hannu ba ko da hakan za ta faru ba a kan karuwar shi ba ba a kan ballagazar da ko kira ta ya mace ba za ta nuna mata ba balle kuma daraja ta sha jin labarai na cin mutunci irin na da miji ta sha jin labarai na cin mutunci irin na ɗa namiji amma nata ne mafi muni da ta ci karo da shi a tsayin rayuwarta yau ita hindu ita hamza ya ɗaga hannun shi ya ɗauki ta da mari saboda karuwa ban gane ya ce zai saka ranar da za a kwashi kaya ba sai yi kuka taho ko kuma baba yake faɗi ran sha matukar ɓace yana kallon mu da Huzaifa. Baba, bana so in biye mishi ne ni, saboda karaya abin da za a ji kunya ko da sauran zama zai ya faɗi ya tausashe wani sauran zama shi da wane ne za su yi sauran zama shiru su huzaifa suka yi cikin su babu wanda bai san halin baba bai da ran shi a ɓaci ya koro muku yar uwa cikin dare da tsohon ciki har ku yi tunanin akwai sauran zama tsakaninsu hala ba kwa ta ne kai Ku huzaifa ya girgiza yana shirin magana musin ya ɗan zungure shi alamun ya shiru tsaki ba ya ja ku koma ku kwaso min kayan yarinya don ba na son su ƙara kwana a gidan wannan mara mutuncin musin ne ya fara miƙewa yana ma mahuzaifa ido shi ma ya miƙe suka fice daga falon ka san halin baba babu abin da zai saurara yadda ran shi ya ɓaci ɗin kuma hindu aka taɓa ni wajen aiki zan wuce zuwa an jima watakila ya huce yadda zai iya fahimtar mu kai huzaifa ya jinjina Allah da ya rufe asiri ni na so in ga hindun ma wallahi da murmushi musin yayi ka rufa wa kanka asiri ka wuce an jima ka dawo ka ganta yanzu wallahi baba kaniyar mu zai ci shi huzaifa ma ya kasa yin ko da murmushin ne saboda takaici shi kan shi idan za a bi shawarar shi to za a haƙura da maganar hindu ta koma gidan hamzan nan tare da musin ɗin suka fice daga gidan da shawarar duk idan kowa ya dawo daga neman halal ɗin shi za su sake dawowa su yi baba magana ko zai fahimci abin da suke son ya fahimta ɗin cikin gidan kuwa antina jin duk abin da yake faruwa idan ta gwada yi wa baba magana ita kantaranta ne zai ƙara ɓaci fiye da yadda ya ɓaci yanzu shi yasa ta nufi ɗakin asma tana samun hindu a kwance ta zuba bango idanuwa sai ta ji tausayin ta ya cika zuciyarta hindu ta kira ta da wani irin yanayi a muryarta tana saka hindun tashi da kyar ta jingina bayanta da gadon karasawa anti ta yi tana shiga cikin ɗakin sosai ta zauna gefen gadon hindu ke kaɗai kika san me ya haɗa ki da mijinki kamar yadda ke kaɗai za ki taushi zuciyar babanku ya yi haƙuri abu komai a hankali tun da anti ta fara magana ta ji idanuwanta sun ci ko da hawaye anti ki kyale shi kawai ni ba zan taɓa komawa gidan shi ba wallahi na gaji tun da na fito na fito kenan da yardar Allah ta ƙarasa maganar tana jin wani zogi da ba sabo bane a zuciyarta ƙarfin tahowa gida ne bata da shi dama tun watanni biyun da suka wuce da tuni ta kamo hanya ta gudo daga gidan auren da ya zame mata ƙangin da ba ta taɓa hangowa ba daga auren mijin da kowa zai kira da kyakkyawa amma idanuwanta sai da ya juyo ya zama kamar dodo ba auren hamza kawai take son gujewa ba ga baki ɗaya kalmar aure ne ba ta son ji hindatu anti ta kira da wani irin yanayi a muryarta kai hindu take girgiza mata tana wani irin gunjin kuka mai sauti anti karki ce in yi haƙuri ya riga ya sake ni komawa ba zaɓi ba ne ko da ina so hindu ta ƙarashe balantana ma tun da ta shigo gidan take jin tana shakar wata yaren iska mai sanyi da ta kwana biyu ba ta shaƙi yaren ta ba ya sauƙaƙe musu auren da ya zame musu karfan kafa da kanshi ya sauke auren da ya kira da kaddara kaddara auren ki ce kaddara ta farko da na da na sanin ta hindu a duk kaddarorin da suke cikin rayuwata ko kaɗan baya da na sanin kaddara bin mata kaddarar shaye-shaye sai ita sai aurenta Hamza ya gama cire mata duk wani kyale-kyale na aure da take tunani. Ta so mijin Nobel, a sujada ta ta roƙi mijin Nobel, sai dai ba ta roƙa da kala halayyar shi ba. Har a zuciyarta idan ta hasaso kuɗin, kyawun da soyayyar kawai su take gani, ta ɗauka ita kaɗai ta isa ta riƙe aurensu, ba ta ɗauka aure ya wuce duk nan ba. Hamza ya buɗe idanuwanta, ya wanke tunaninta tas. ya dasa mata neman asalin dalilin da ya sa ake aure a cikin jerin ibadu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anti ta faɗi da wani irin ɗaci na zauna mata a zuciya kalmar saki a bace mai muni a duniyar ma'aurata ko mai ƙarfin dalilin yin sakuwa ko labarin saki ta ji sai zuciyarta ta tsinke yanzu da labarin ya fito daga ɓangaranta da ya faru a kan 'yarta ji take zuciyarta ta matse a cikin kirjinta tana wani irin ciwo Allah kai kaɗai ka san me ka ɓoye a cikin wannan al'amari Allah ka ba mu juriya cinye dukkan jarrabawar da ka tsara mana anti take faɗi cikin kanta kafin ta ɗora da alhamdulillahi ala kulli halin tana ci gaba da maimaitawa hannu hindu ta sa tana share hawayenta ya sake ni anti ta sake faɗi kalaman na zauna mata ba kukan rabuwa da hamza take ba kukan tarin abubuwan da ta haɗiya a ƙarƙashin auren shi da tunanin za ta iya guje ma kawowa inda take yanzu kamo ta antitai a karo na farko da hakan ya faru gyara zaman ta tai tana kwanciya ta ɗora kanta a cinyar antin kuka take kamar zuciyarta za ta fito kuka take yau da take samun lallashin da ta daɗe ba ta samu kalar shi ba